gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a salamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin rediyon da suka hada da fm a can nijar da suka hada da amfani sarauniya niyya sai kuma a kasar ghana za ku iya jin mu daga birnin kumasi wato a can alpha radio za kuma iya kama mu ta yanar gizo akan voa hausa ko kuma sashin hausa.com To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau rana takwas ga watan Afrilu ma shekara ta dubu 2019 za mu magana ne akan muhimmancin tarbiyya. Idan ya zamanto cewa kana magidanci kana cin mutuncin matarka a gaban 'ya'yanka to yaran nan za su tashi ba sa kallon ka mutunci kuma su kansu abin da za su ɗauka kenan in kuma mace ita take wa mijinta wulakanci yayin da aka yi aure ita ma abin da take gani ma'aikunta yake ma'aikiyarta take wa ma'aikunta haka za ta je ta shimfiɗa a can wajen. madalla kasancewar mun kwana biyu muna magana akan karuwar wato mutuwar aure a arewacin kasar mu ta Najeriya. Mun taɓa al'umma daban-daban kamar biki neman aure lefe da sauransu. Kuma yau za mu yi magana ne akan muhimmancin tarbiyya nagari a cikin zaman aure tsakanin ma'aurata da kansu. Wato tun daga wurin bincike akan tarbiyyar muhimmanci wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta tattauna mana da jama'a sannan za mu wato mun masana addinai akan wannan batu To yanzu bari fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na ma'abota Facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin tarbiyya na gari a cikin zaman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Murtala Ibrahim Zangon Daura inda yake cewa ma'aurata za su dawama a matsayi na aure tare da samun zuri'a ta gari. Shi kuma Abdulkadar Sarkin Hurumi ya ce yau da gobe tabbas tarbiyya tana da mahimmanci ganin idan iyaye na da tarbiyya yara ma za su yi tarbiyya. To sai kuma amsar gani Hafsat Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda take cewa tana taimakawa ma'aurata wajen samun nagartacciyar rayuwa da yin abubuwa abubuwa yadda ya dace a lokacin da ya dace. Daga nan sai kuma Mustapha Salisu Gusau ya ce yau da gobe, ai tarbiyya a cikin aure ita ce auren domin idan babu tarbiyya aure ko awa ɗaya ba zai yi ba za a rabu. To sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa hakika tarbiyya yana da mahimmanci sosai. Shi kuma Sunusi Ahmad ya ce Asalam yau da gobe, ni dai a nawa ra'ayin tarbiyya ita ce ƙashin bayan zaman aure, domin dole zama aure sai da biyayya. Saboda rashin biyayya yana jawo mutuwa aure da wuri. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Murtala Usaini Ciwasu, inda yake cewa tarbiyya ita ce tushen zaman aure mai nagarta. Sai kuma Ibrahim M. Muhammad ya ce hakan na sa aure ya yi daɗi ma'ana ya zama mutuka raba wato tarbiyya kenan. To sai kuma amsar Husaini Abba Dambam inda yake cewa muhimmancin shine daurewan zaman aure. Daga nan sai tukur haraka tsohon garin Rijau ya ce salam yau da gobe. Muhimmancin tarbiyya ga zaman aure shine yi na yi bari na bari. Sai kuma amsar Haris Alkanawi goran maji inda ya ce yau da gobe ikon Allah hakika kyakkyawar tarbiyya ita ce ginshikin tsabtataccen zaman aure. Sai kuma Lawal S Zazzau ya ce hakika yau da gobe tarbiyya ita ce ginshikin zaman aure domin tsakanin ma'aurata ana iya rasa tsabta da iya girki kuma a zauna lafiya amma banda tarbiyya domin matukar mace ba ta da tarbiyya to ko aure goma ta yi sai an sake ta. Sai kuma amsan mu na ƙarshe a yau daga wurin Abubakar Musa Enzuma inda ya ce ai tarbiyya ita ce komai in har ba tarbiyya ai akwai damuwa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To wannan haka yake to filo yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji domin jin tattaunawa da ta yi. a wannan zaure ina da mutane biyu waɗanda za su gabatar da sunansu sannan za mu tattauna a kan wannan maudu'i da muke da shi zan fara daga hannun dama na sunanka jabir abdullahi jos To sai ke kuma hajiya? Sunana Amina Umar daga Jos. To baki barkanku da zuwa. Zan fara da kai Alhaji Jabir me kake gani yake janyo a samu nasarar aure? Ah, alhamdulillah kasancewar samun wannan dama da za mu dan tofa bakin abin da muka dan sani dangane da abin da ke faruwa ga ma'aurata. Mafi ala a nan wajen shine tun ran gini ran zane. daga farkon aure akwai abin da ake dangantaka da take cuɗanya idan aka dasa auren akan gaskiya kowa ya san matsayinsa kafin aka zo aka yi aure to in duk wata abin da zai zo da karfin namijin ko kuma da rashin karfinsa idan iyali ta sani har ta yadda da wannan to duk abin da zai zo kan zo da sauki na farko kenan na biyu ita kuma bayan abin da ake gani kar ta ɗauki buri mai yawa ta ɗura masa to idan aka sami irin eh, fahimta na irin ba irin wannan burace burace ko kuma ta gana abun wani a wajen kawarta ta ce shi za ta yi amfani da shi ko sai mai gidanta ya mata to abin zai zo da sauki insha Allah to hajiya me kike ganin yake janyo a samu nasara a zamantakewar aure bismillahir rahmanir rahim salamu alaikum gaskiya samun nasara a zaman aure shine kaman yadda dai ga abokin hiran nawa ya fara faɗan magana gaskiya ne in dai tsakanin ma saurayi da budurwa za a yi aure a tun farko to a fito a yi gaskiya shi kar ya zo da karya ya zo da gaskiyan shi kawai eh in yana da shi yana da shi in babu babu to in har ya fito haka suka yi aure to gaskiya yana tafi za a yi zaman lafiya kuma babu wani hargitsi da wani abubuwa da za a samu a tsakani amma har in ya zo da karya ya ce shi a'a shi mai kuɗi ne a'a shi wannan ya zo ya kashe wa iyayenta kuɗi ya yi me su su ɗauki 'ya su bayar to kaga a nan gaskiya daga baya ana da ana kuka saboda mai babu gaskiya a cikin al'amarin yawwa to abinda muke so kenan duk wanda zai yi abu kawai ka fito ka faɗi gaskiya kawai to gaskiya aure yana tafiya da daɗi a wannan amma in aka ce ba gaskiya to gaskiya abin ba daɗin zaman aure to kin ga nan majan mu muna roƙon iyayenmu maza da mata duk wanda ya zo neman aure to ya tsaya kawai ya faɗa musu gaskiya to amma yawancin uh, su iyaye sukan ga kaman uh, wato sun fi son inda 'ya'yansu za su je su samu walwala da sakewa ba inda za su je su samu takuruwa ba eh wannan in muka duba muka gani duk ma iyayenmu mata gaskiya mu muke kawo wannan kuma saboda me barin shi in na saurayin ya zo ya yi mata gaisuwa daya ya dan dauki kuɗi ya bata mai tsoka to gani take gidan nan akwai danko to fa bata san fa karshe dan maiko ne kalilan ya zo ya mata ba ta dauki ya ta ce ita shi za ta bawa sai ta je kuma a yi ta kwakwa ba haka gidan yake ba a yi ta fama ko ba haka bane to wannan kin ga gaskiya iyayen mu gaskiya mu zauna mu duba wannan abun gaskiya in za ka aure da ya ka zauna ka yi tunani kuma ka duba yanayin yadda mutumin ya zo maka ka duba shi tukuna kafin kuma ka yi bincike tabbas haka gidan shi yake ko ba haka bane To Alhaji Jabir akwai matsaloli waɗanda ake samu a cikin aure. Kana ga kamar me yake janyo a samu matsaloli a cikin aure wanda tun daga farko kila a ce an yi auren soyayya ne daga baya sai ka ga waɗansu abubuwa na fitowa wanda yakan zama na ɓacin rai. Me ke janyo haka? To alhamdulillah kamar yadda Hajiya take magana ɗazu ta yi magana akan maganar tarbiyyar iyaye. iyaye a har kullum idan mutane suka zo aka zo aka yi aure su tabbatar da cewa bayan an yi auren nan an gama duk tantancewar da ya kamata a yi a tabbatar da wa'annan suma masu iyali ne yanzu ba yara ba ne a ba su wannan haƙƙin nasu na su ma magidanta ne yau kar a shiga tsakanin su a ce yarinya kullum an zo an shiga tsakaninta da mijinta me ya miki me bai miki ba dan suma ma magidanta ne yanzu so a kyale su su yi gaban kansu sai dai idan abin ya kasance akwai abubuwa ne wadda yake kamar yanzu da ake samun shaye-shaye da wayansu abubuwa idan an samu wasu irin abubuwa marasa irin haka to ne za a zo a shiga tsakaninsu a dinga sanin cewa me ya dace ko kuma me bai dace ba amma tabbas duk wanda ya mallaki hankalinsa an yi nema na soyayya aka samu an samu maslaha da komai da komai an tabbatar da wa'annan sun dace wa juna to sun zama magidanta ne su ba yara ba ne to ajiya me yasa ake samun matsaloli a zamantakewa na aure gaskiya zamantakewa na aure ya zo da matsaloli da halin iyayenmu gaskiya na ɗaya kamar a ce a misalin uwa ta aurar da yarta ta aurar da 'ya'ya ta tafi ɗaki ke kuma uwa daga baya sai ki dinga bi kina shiga gidan yar ki ga menene yake ya take yi ko ba haka ban to yanayin yadda uwa za ta shiga ta gano abin da yarta take yi ya kamata a nan wajen za ta ce kika bar shi yayi haka ya miki kaza ko kuma kina zaune ga yar kawai tana abu kaza mijinta na mata kaza ke kina zaune har yanzu a haka to kin ga nan wajen ma in uwa ta tafi miji na shigowa to za ka ga canji to a nan wajen shine muke kokarin mata mu iyaye gaskiya mu duba yanayin zaman gidan auren 'ya'yanmu bai kamata ma uwa in ba wani abu ne ya cancanta ya zama dole sai kin je gidan yarki ba bai kamata ki je ba ki yi haƙuri da zuwa don gaskiya shi mu iyaye mu muke bata zaman auren 'ya'yanmu gaskiya To kamar yadda ita hajiya ta alakanta matsaloli yawanci da mata wato su suke mafi yawa su suke haddasawa kai kana magidanci yawanci halayen iyayen na yakan shafi tarbiyyan 'ya'yansu ta yaya kake ganin kaman wato zamantakewan aure ke shafan tarbiyyan da 'ya'ya ke samu yadda ko dai a samu 'ya'yan sun zama masu halaye masu kyau ko kuma a same su sun zama akasin haka to alhamdulillah ya ma mafi akasari a cikin abubuwan da yake faruwa dangane da kafin yara masu yi aure suna zaune da ku suna kallon wani irin tarbiyya kuke kai da iyalinka sun fi ɗaukan abin da kuke yi akan abin da kuke gaya musu idan ya zamanto cewa kana magidanci kana cin mutuncin matarka a gaban 'ya'yanka to yaran nan za su tashi ba sa kallon ka da mutunci kuma su kansu abin da za su ɗauka kenan in kuma mace ita take wa mijinta wulakanci yayin da aka yi aure ita ma abin da take gani ma'aifinta yake ma'aifiyarta take wa ma'aifinta haka za ta je ta shimfiɗa a can wajen so yana da kyau duk abin da muke yi ya kasance yaran nan ko da mun rena yaya wayansu yake yaran yanzu irin allah ya ba su wata irin fahimta fiye da irin fahimta ta mutu da so duk abin da za mu yi ko mun kankanta su duk wani abu mara kyau mu dinga danna zuciyarmu kar mu ciwa juna mutunci a idansu don wannan yana tasiri a kan rayuwarsu ta gaba eh ina da shekaru 25 yanzu da aure kana ganin kaman ta yaya za a magance matsalolin da ake samu a cikin aure yato eh yanzu mafi akasari abin da yake faruwa aure ya zo ya zama wani irin abu da ake ce mai institution da yake ba wai magana kaman family issue kawai ne ya zama gabaki ɗaya komai da komai na cikin aure so abin da za ka yi la'akari da shi a nan da ya zama institution komai da komai akwai department da sai an eh, an lura da su an ɗauki akwai bangare ɓangare da za a lura da su yawwa tun daga kiwon yaro mace a zamanto ta sami ilimi in ilimi ne ta sami eh, bayan ilimi na eh, addini da botwise na turai da abin nan ya da boko sannan ya zamanto cewa magana sana'a ɗin nan ya zamanto cima yana da mahimmanci sosai sannan kuma a duba alakarta da mutane da ke cuɗanya da su society kenan irin abokananta da irin wai da suke cuɗanya da su to har in muka sa wa'annan a cikin la'akari to in allah da abubuwan za su dan zo mana da sauki to hajiya kina ga kaman me yake janyo matsaloli a samu a tsakanin yara wajen tarbiyya eh gaskiya tarbiyya ta wajen yara yanzu mu iyaye dole yanzu abubuwan ya riga ya zama kamar ruwan dare tunda a yanzu mace za ta haihu za ta tara yara kamar 'ya'ya biyar shida a gabanta to uba yana na in yaro ya yi abu a gaban uban maimakon ya yi wa ɗan faɗa sai ya sake yana jiran uwar ta yi faɗa wata kuma uwar tana kallon dan yana yin abun ba za ta iya buɗe baki ta ce kai bari ko kuma abun da kai ba mai kyau ba ne sai ta yi shiru kai ko yaro ka yi wannan abin ba a yi maka faɗa ba gobe ka yi gani kake kama abu mai kyau ne to ko a ina ne za ka aikata wannan abin gani kake mai kyau ne to amma in dai har iyaye kana zaune ɗan ka yi abin da ba shi da kyau to maza ka kwaɓe shi in ya kama na duka ne ma kama shi ka dake shi ka nuna mishi abin da kai nan fa ba mai kyau ba ne to gobe in zai zai tuna zai ce fa da ne kaza an dake ni ba zan kara ba to ka kin ga nan ma yana ɗaya daga cikin tarbiyya na yaro in bai samu ana mishi haka ba dole yaran mu za su zo su fi karfin mu nan gaba kana kallo kana so kai wa yaro magana ba zai yi ba ko ba haka bane kuma ba zai ga darajar wani mahaifin wani a waje mishi magana ya amsa ya ji wannan magana ba tunda me a gida ba a nuna mishi ba ko ba haka bane to yanzu kina ganin kamar ta yaya za a magance wannan matsala eh gaskiya in mu iyaye mata mun dare mun yi damara to za mu maganta wannan mu abin gaskiya don fa sai mun yi damara iyaye mata don gaskiya wannan abu da maza amma laifin mu mata ya fi yawa saboda me saboda a gaskiya duk abin da za a inda aka faɗo aka faɗa gaskiya to zai tafi mu iyaye mata mu zauna mu dubi tarbiyyar da mu suke ciki yau ko ta hanyar shaye-shaye na wani abin sanadin uwa ita take sa ɗan yake shaye-shaye saboda menene a nan yau yaro in ya tashi ya ɗauko minzinin girma zai tafi makaranta sukul bai je sukul ba ya dawo in ya dawo mun tambaye shi me aka yi a school duba buk din shi ki ga wace date ne a jikin buk din in kika ga bai yi ba to gobe ta sashi a gaba ku je school din yau me ya hana wani jiya bai zo school ba ban ga assignment ba ko ba haka bane to in yaro ya ga kina mishi wannan nacin to dole zai shirya tafi in ko bai je ba yana baki san ina yake zuwa ba baki san wani abokane yake bi ba to annan yake kawo mana lalacewan yara tun farko yaro sai ka gani ya bi ƙananan yara a'a su ne 'yan sanda wai 'yan sara suka a'a su ne 'yan shaye-shaye yara ƙanana me yake ka haka sakewan iyaye amma in kika nuna kika bi yaron ki yana zuwa baya zuwa makaranta kika dau doka gobe kika je school kika samu principal in yaro bai zo ba ka gaya mu zai tafi kina nuna haka to za ki ga yaro ya tafi in kuma yaro ya zo da safe yana da aboki yau ya kawo gobe ya kawo kai kai me a ina kake samun wa'annan yara 'ya'yan waye da waye ka yi bincike ka gano yaran nan yaran waye ko kuma yaran nan ne yake na suke zuwa ka yi bincike ka gani to ba yi bincike ba ka bar yaran ka kawai salala yana tafiya to a gaskiya yaran mu su mu muke sakewa gaskiya mu mata saboda uba ya tafi nema ko ba haka bane uba ya tafi nema ya bar ƴaƴan shi a hannunki dan mu ne ake bari wa gadi dan kamar gadi ne ka tarbiyar da ƴaƴanka shi ka uba ya tafi bai san me ba sai ya dawo in ya yi wani abun ne za a zo a same shi da dare wani kaga ɗanka ya kaza sai dai ya ce to ai bana na ke kuma baki faɗa wa uban kin ce ga abun da wani suka yi da rana ba kin ɓoye. in ya zo zai faɗa kicin da rana ne suna tafiya ka da yara kai dai sha'anin ƴaƴa ne ya ƙuruciya ne gobe zai to da ƙuruciya yake mikewa ya kuma ke kanki ke ma ɗan ya fi karfin a gidan to kin ga gaskiya mu mata mu dawo mu duba yanayin rayuwa na yanzu mu canja To jama'a masu sauraron mu na gode da wannan zarafi da ku baki kuka bani domin tattaunawa akan yadda za mu shawo kan matsalolin da muke fuskanta ko dai a zamantakewan aure ko kuma a, wajen tarbiyyar 'ya'yanmu da fatan na sake neman ku za ku sake bani wannan lokaci na gode. yawa a madadin su bakin nawa ni da na gabatar zainab babaji nake cewa sai mun sake saduwa mu huta lafiya to wani haka yake to maryam kin ji tattaunawar hmm. zainab babaji da tawagarta akan wannan batu da muke magana to yanzu kuma lokaci da zamu je ga hirar da abokiyar aikinmu amina bahar auna ta yi da malama joyariya daga bauchi to salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bakoncin wa muka samu yau a zauren yau da gobe malama joyariya daga najeriya bauchi To Malama Juwairiya yau muna tattaunawa akan mahimmancin tarbiyya a cikin aure. wani irin karin haske zaki mana akan wannan batu Ra'udu billahi samila alim na shaitani rajim bismillahi rahmani rahim kamar da muka sani dai aure karan kanta ka cokar ɗinta tarbiyya ce wata ana nufin da mijin da matan da 'ya'yan da zamantakewar kaf tarbiyya ce domin abin tambaya ne idan an ce tarbiyya a cikin aure ba kawai ana nufin tarbiyyar 'ya'ya ba ne a'a ana nufin tarbiyya tun daga kan uba uwa da duk wanda ake zaune da su muna nufin idan ma akwai uwar miji uban miji dangi kowa tarbiyya ya hau kansu to na farko abin da ya kamata mu gane tarbiyya yadda yake farawa shine kai ka gyara kanka a matsayinka na uba wanda kake zaune a kai akwai abubuwan da bai kamata ka yi ba wanda matarka za ta gani ko kuma abubuwan da matar da za ta yi miji ya gani domin shi zamantakewa na auratayya ana kafa shi ne akan soyayya da kuma tarbiyya tarbiyyar nan shine abin da mutum zai yi ya ya sa wa mutane a duniya cewa su tabbatar da cewa ya san abin da yake yi ya bambanta daga dabba wanda halinsa kwakwalwansa yana nan da cikakken hankali sa'annan kuma yana da addini misali yana da addini ba haka kawai ke zaune kara zube ba wannan shi ne tarbiyyar rayuwa Sa'annan kuma idan aka baka yaya Allah subhanahu wataala ya baka baiwa yaya daga tarbiyyar kanka da kai a matsayinki na uwa ko matsayin ka na uba shine yayan suke doruwa a kai domin yaya Um, farkon um, titan su wata malamin 'ya'ya na farko a duk duniya shine iyayensu musamman uwa ita karan kanta ita ce malamar farko wa 'ya'yanta to idan aka wayi gari ita uwar ko mahaifin bai tarbiyyantu da wasu ɗabi'u ba sai a zo a samu 'ya'yan kuma sun kokoyo wannan um, ɗabi'ar daga wajen iyayen idan kuma suka koyi wannan ɗabi'un kenan daga wurin iyayen sai a samu kuma society ya zo ya ɓaci saboda irin wannan tarbiyyar da suka ɗauki saboda haka mu sani cewa idan an yi aure ba wai kawai a ce a'a tarbiyya a yi wa 'ya'ya tarbiyya a yi wa 'ya'ya tarbiyya a'a tarbiyyar nan dole mu sani mu da muka yi auren mu sani cewa tarbiyyar yana farawa ne daga kanmu wanda muka yi auren domin tarbiyya baya farawa sai ka zauna ka nemi waye mijin da zaka aura waye matar da za ka aura saboda a haifi 'ya'ya su ma da za a tarbiyyantar da su ta hanyar alkhairi wanda kuma society zai zamanto yana alfahari da wa'annan 'ya'yan wannan ita ce tarbiyya wannan shi ne ma mafi abin da ake nema a auratayya shi yasa ba a aure sai an yi bincike domin tarbiyyar ake bincikawa idan aka tashi auren ɗa namiji ko auren ya mace abin da ake bayan ya nuna yana son yarku ko kuma an amince da shi ba za a amince da shi ba tukunna sai an je an duba wani irin tarbiyya ne na farko za a iya dubawa a'a gidansu ana shaye-shaye gidansu masu kamun kai ne ya ɗabi'ar suke yaya yi saboda an san shi ya'ya suna gado daga inda aka yi aure to tarbiyyar gida yana tasiri eh, da ƙwarai da gaske idan har ba a samu tarbiyya ingantaccen tarbiyya ba daga inda aka auro mata ko inda aka samu mijin auren ya samu ya'yan da za su haifa ba za su tarbiyya ba saboda haka tarbiyya yana tasiri kwarai da gaske a zamantakewan auratayya wannan shine sannan kuma malama ina so in san rashin tarbiyya wani irin rauni yake kawo ma al'umma ya subhanallah idan aka ce rashin tarbiyya rashin tarbiyya yana da cin abin da yake gurɓata al'umma mummunan gurɓata al'umma na farko mu ɗauka mu gani shi rayuwa ana koyi ne da abubuwa na alkhairi abubuwa na kirki idan aka zo aka samu al'ummar da batta da tarbiyya al'ummar da bata san ingancin tarbiyya ba to gaskiyan al'amari al'ummar ta zama gurguwar Eh, eh, al'umma ta zama eh, karkatacciyar al'umma ko mu ce gurguwar al'umma da ba za ta haifar da alkhairi ba na farko mu duba mu gani idan muka ce tarbiyya duk inda gida ya kai na farko ne za a san akwai sanin manya sanin darajar na gaba da kai sanin na gaba da kai shine ka san darajar tsoho domin tsoho ne ya haife ka ka san darajar mahaifiyarka ka san darajar mahaifinka yayunka ka sani duk lokacin da ka ga babba ya shiga damuwa a matsayinka na yaro za ka tsaya ka taimake shi kaga wannan an baka tarbiyya abu na biyu shine babu yanda za a yi ka tsaya ka ce za ka zage na gaba da kai wannan domin ka san in ka zage na gaba da kai ka zage iyayenka ne ko ka zage yayunka ne saboda haka za ka yi kokarin kare wannan abin da ya biyo ba shine sai mu duba sutura idan kika duba sutura inda ake tsaya rufa tsarecin ki kika san mahimmancin tsareci da tare kanki a matsayin ki na ɗaya mace ko na ɗa namiji sai a samu idan an je wannan kina da kunya kuma mu a matsayin mu na musulmai mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da kunya da imani yan uwan juna ne matukar babu ɗaya to ɗayan ma baya nan saboda haka sai a samu matsala matukar babu ɗaya to wannan kenan na kunya abin da ya biyo baya shine sai a sani duk inda kika tafi matukar kina da tarbiyya idan kuma kunya na ciki ko namiji ne ko na mace zai rike tutar gidansu zai rike kambin gidansu cikin mutunci da kima da daraja zai yi wahala daga a ce wani zai gurbatar da shi to kin ga idan har al'umma ta san wannan aka tarbiyyantar da ita akan wannan tarbiyya ta san darajar na gaba da ita ta nema na kanta ta sani cewa akwai abubuwa da yake iya bata al'umma kamar su shaye-shaye su zinace-zinace yawon banza rashin sanin ya kamata wannan yarshe abin da yake gurbata al'umma to duk wanda yake da tarbiyya ko zai yi kokarin tara waɗannan guraben da ba za a samu waɗannan aikin banza ba sa'annan al'umman da take da tarbiyya za a same duk wanda ake mu'amala shi ƙawa ne aboki ne za a same suna mu'amala ne na kirki domin dukansu sun san me suke yi wannan shine To madalla a gaida malama juwairiya daga Bauchi sarfila ka san ko da za a cikin ra'ayoyin da ake turuwa mm. wani ya ce in babu tarbiyya a wurin ko awa ɗaya ba zai yi ba za a saki. To fa lalle fa. <laughs> To Allah ya kyauta. Tarbiyya ba ma ga aure ba ko ga zaman rayuwa ma tana da muhimmanci. Wannan haka yake. Mm. To yanzu kuma bari mu je bangaren addinin Kirista mu ji muhimmancin tarbiyya a zaman aure ko kuma ma shirin auren. Abokin aiki na watakan shi sarfila nan da muke tare da shi ya tattauna da Reverend Yawa Aho akan wannan batu. Eh, tarbiyya wani babban aiki ne a addinin kirista wanda ubangiji allah ya ba ma'aurata wanda duka miji da mata suna da haƙƙi hmm. na yin wannan tarbiyya kuma bisa ga littafi mai tsarki tun da shi mai gida shi ne kan gida kusan dukan mawayar tarbiyya ta koma a kansa hmm. kuma magana Allah ta nuna mana cikin misalai ashirin da biyu aya shida cewa ka koya wa yaro yadda zai yi zamansa in ya girma ba zai manta da dukkan abin da ka koya masa ba kaga tarbiyya da duke nuna hali ne na yin yadda ya kamata cikin rayuwa babban wanda bi Allah ya ba aiki shi mai gida domin hmm. har uwar gidan ma zai koya masa tarbiyya da ta kamata wannan shi ne tsari bisa da wa littafi mai ƙarfi. to rabaran kamar ka ce nauyin tarbiyya ya rataye ne akan mai gida shi zai koya matarsa shin akwai yadda ya kamata a ce tun daga gida matar ta koyo tarbiyya ta san tarbiyyar da zaman auren da zarar an shigo gida sai ya kawo nashi ta kawo nashi hada a zauna lafiya eh ai ka ta da na faɗa da farko hmm. duk mai gida ya ta shi ne kan gida ita ma kanta za ta kawo halin tarbiyyar wanda in ya sun ne za su taru ne domin su sa ta sanya da ta kamata hmm. da in ba ta aka ce ne kanka hmm. ya kawo halin kirki ya kawo halin kirki a haɗa a samu ɗaya na na kwarai waɗanda za su taso da hali na kirki ba tare da wani mugun abu ba. Wato kamar yadda zamanin nan yake yanzu shin wani matsaloli ka ce akan samu ko wata eh. matsala ce ta fi yawa ga ma'aurata a bangaren tarbiyya? To matsalolin gaskiya suna nan da yawa mafi yawanci ta gani babban matsala ita ce ga ma'aurata waɗansu da su damu da yin tarbiyyar da kaga wannan ita ce babban matsala mm. domin mutum ana so a samu iyali na kwarai dole ne sai an fara da tarbiyya wani lokaci za ka ga mai gidan bai damu da yin tarbiyya ba ko kuma shi yana yi uwar gidan tana warware mai ko kuma ita tana yin shi yana warware wato kaga a ƙarshe yam iya cewa rashin tarbiyya din nan shi ne babban matsala tsakanin ma'aurata a yanzu ana kawo ya'ya amma ba a damu da halin kirki na su ko kuma a sa su a hanyar da ta kamata ba To a matsayinka na malamin addini wani kira za ka yi ga al'umma ko kuma musamman ma matasa da yanzu suke bukatar sanin wannan yadda za su rike kansu a lokacin zaman aure domin a zauna lafiya. Eh, ka gani da matasa daban abin da za mu yi kira a kan su shine su karɓi tarbiyyar iyaye kuma in sun yi aure shi ma kansu ta ɗauki wannan na waya to amma ka gani wani abu ne shine wanda bai ci ba ya ya shi zai ba wani idan tun farko iyaye ba tarbiyya sun sun haifi ƴaƴan da ba tarbiyya su ma an suka yi auren za su zama da tarbiyya ba don haka magana ce da sanna waya akan iyaye su zama masu tarbiyya sannan kuma su sawa ƴaƴan wannan tarbiyya. kusan rashin wannan da ya sa yau in ka lura mu da yanayin da muke ciki ya kai inda ya kai yadda sai dai muke Allah ya mana jawa To rabaran yawa a mun gode kwarai da gaske. To wannan haka yake kuma yanzu haka dai gashi lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. A madadin wanda ya taimaka mana hada wannan shirin wato Daniel Brown da injiniyan Mr. Santos da kuma Sarfila Hashim da ya taimaka aka kammala wannan shirin yanzu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.